muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora duk inda muke muna tawassuli da kyawawan ayyukan wanda muka yi ba mu sani ba sun karɓi ko ba su karɓi ba to Allah idan ka karba muna kya muna da waɗannan ayyuka Allah ka zaunar da mu lafiya ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ka ji kan mahaifanmu wanda iyayensu suna na raye ka sa su da mu da iyayensu lafiya mace kullum wato kalmar mace ban san yanayin yadda za ku duba kalmar ba to amma namiji namiji a yadda na faɗe shi mace namiji a wannan kalmar da na faɗa guda biyu kawai kai za ka bambanta ka san wanne ne mai ƙarfi sannan wanne ne mara ƙarfi wanne ne jarumi wanne ne wanda ba jarumi ba a sunan kawai namiji mace to banda wannan akwai ma'aya su kutum ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai amma can sai aka ce bima faddala Allah wannan malamai za su ƙara samu ku bayanai kai. to idan ya zamanto namiji shine jarumi kuma shine mai karfin hali su kuma su ne masu rauni su ne masu haƙuri su ne masu kaza-kaza to babu yadda za a ka danganta kanka da ita idan kana so ka yi adalci ya zama wajibi duk abin da za ka yi ta mu'amala da mace ka san mace ce mace kai kuma namiji namiji ina fatan ana kiyaye abin da nake so sakon eh, ka mu'amulance mace kamar yadda za ka mu'amulance ɗan uwanka namiji suna da rauni ka san halayensu shi yasa ake so ka san halin mace ma kafin ma ka zauna da mace ya kamata ka zamanto mai haƙuri mai kau da kai mai mata uzuri mai cewa ita ma mace ce sai ku kuma mata ki mai da hankalinki ki kiyayi kanki ki kiyayi duniya ku abu ababen tausayi ne mata wallahi ko kin yadda ko ba da yadda ba ke abar tausayi ce ki gama sheki a yaki ki gama sa a tamfarki ki rika yawo tsirara ki ki rika sa leshin ki kina kobare kobaranki ki rika yawo duk yadda kika ga dama ki maka jambaki ki fesa turare ki shiga cikin al'umma ki sa gwalagwalanki kina tafiya kina taunar cingam ɗinki ki sa tabaranki ki sa takalmi mai kwas-kwas hayin. ki gama duk abin da za ki wallahi da ɗan lokaci ne ki a tausayi ci wallahi duk wannan abin da za ki a baki shekara hamsin ki gama kina kaiwa hamsin ki zama solid namiji ne zai taso tun yana ɗan shekara bakwai goma ya shekara saba'in yana ci da buguzo amma ke wace ki idan ba a taɓa yi a gidanku ba an taɓa yi a makwabtanku idan ba ki san irin waɗannan matan a makwabtanku ba a layinku akwai irinsu idan a layinku babu irinsu a unguwarku akwai irinsu idan a unguwarku babu irinsu a garinku akwai irinsu wanda sun yi fitsarar sun yi fitsarar mo mo mo wanda ya ninnin kanaki sun dawo yanzu naira ɗari ta sa kati a waya suna tana musu waya sai sun yi begin da Allah na taimaka ma ban da kati wallahi duniyar nan wallahi duniyar nan kuma da hankalin ku da kin samu gidan miji zauna ki ta du'ani cutar ki yake mugu ne a zalimi ne yi ta haƙuri kina addu'a karki yadda da wata ta zo ta hure miki kunne a aikin banza domin tana yawo a titi ba ta wannan gidan ba ta wannan gidan ta shiga nan ta fita nan ta tsegumi nan ta kunsa nan ta je ta warware can ke kuma kin samu inda zaki makare ya haƙuri mace ki ya haƙuri ki rungumi 'ya'yanki ki ta addu'a in dai ba abin ya kai marhalar da ya za su shigo su yanke abin su ce ba zai yi ba saboda kina cikin tsananin cutuwa kuma wannan zama zai iya halaka ki ko ya halaka shi sanadiyya ki ya shiga wuta ko sanadiyya shike ki shiga wuta to wannan ya zama wajibin a farraka amma in dai akwai kyautatawa daidai gwargwado ya kai mara, ki yi haƙuri ki ta addu'a ki nemi ladan ki wajen Allah kyale-kyale kai ya ruɗa ki waccan ta sa wannan ta sa waccan ta shiga mota wadda kai ya ruɗe ki a duniyar nan nan fa ba gurin zama ba ba gurin zama ba nan gurin zaman yana can kin sani na sani duk kun sani akwai inda za a je a zauna a huta nan gidan aiki ne gidan jarabawa ne gidan iftila'i ne gidan ukuba ne ina mai baki shawara ki yi haƙuri da rayuwar da Allah ya tsara miki ki saki ki kauce hanya domin neman duniya kar ki saki ki kai kanki wajen boka kar ki saki ki kai wajen kanki wajen dan bori kar ki sake ki je ki kai kanki wajen yan tsubbu wanda ake kiran su malamai da sunan za su yi miki aiki da sunan za su baki kaza da sunan za su yi miki kaza shekarar ki nawa kina saba kina hamsin kina hamsin da biyar kina arba'in da biyar shekara nawa ya rage miki ki tattara kayan ki bar duniyar kina so ki koma ma Allah cikin kazanta kina so ki koma ma Allah cikin kamiya biya kina musulma kina sallah kin yarda da Allah kin yarda da manzon Allah to in kin yarda da wannan ki samu zuciyarki haƙuri ina mai ba ku shawara mata ku yi haƙuri da cutawar da mazajen ku suke mun sani wallahi kuna cikin cutuwa kuma na ana zalunta ku ana ƙwarar ku ki nemi ladanki wajen Allah ya ke uwata musulma Allah zai taimake ki za ki ga taimako daga Allah cikin gaggawa duk tsanani da musifa da kika shiga ciki ya yar uwata ki kai kukanki wajen Allah ki zama to mai maimaita wannan kalmar koyaushe hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil daure ki rika maimaita ta aiki kike ki rika maimaita ta a zaune kike ki rika maimaita ta zaki ga taimako daga rabbil izzati wal mata Allah ya baku hakuri ku ci gaba da hakuri Allah ya shirye mana da ku ku shiryar da 'ya'yanmu domin ku ne wanda 'ya'yanmu in suka yi kyau ku ne idan suka ɓaci ku ne Allah ya muku albarka ya sa ku gama da duniya lafiya ya sa mu gama da duniya lafiya ga baki daya muna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi assalamu